kwankwaci mummuna a tare da mu ma'ana ba wanda zai yi abu mummuna ya fice da shi ha a dinga kwatance da cewa ai su ma mutanen banza ne ka san kamar da nake faɗa ahlus sunna wakili ne na dukkan ahlus sunna kuma yanzu duniya tana kallon me zaka faɗa me zaka aikata don haka kowa ya san ba zai aiki mai kyau ba ba zai faɗi magana mai kyau ba don Allah ya shiru don da ka faɗi magana mummuna aka ji daga bakinka sai a ce duk haka muke in kai mummunan aiki sai a ce duk haka muke to wannan annabi yake gudu kada wani musulmi yayi abin da zai wa musulunci suna ya zama ana zagin musulunci saboda kai kamar yadda yanzu wasu suka kai ta'addanci sai a jingina wa musulunci a jingina wa musulmi tare da addinin musulunci kuma addinin rahama ne da jin kai ba addinin ta'addanci da kisa bane to shi yasa annabi ya bada misali guda ɗaya kamar mai kyauta ne ya ce a damar da abarsa kaga shi ma ai mummunan hali ne wa mutum kyauta kuma ka ce a dama da abarka don kuma da ya ce almumini girrun karimin mumini mai yafiya ne ko mai karamci ne baya rike mutum a zuciya ya ta jiran mummuna abu ya fada masa wal fajiru shi ko fajiri khibbun ko khabbun shi mai fajiri ne sannan shi kuma mai la'imi abin zargi ne malam an yi magana akan kada karama zagi to malam idan wani ya ciwa malamin ka fuska zaka to ai wannan kuma ba kai akawa ba bambancin a zage ka da a zagi wani a gabanka saboda addini saboda haka wannan shi sa wani ya taba zuwa ya samu wani malam ya ce a akar makalla wani ne ya zage ka kun gaya maka irin zagin da ya ma ya ce a'a na yafi ya ce to a yanzu shi ya fi ka daraja shi da zai zage ni ya je ya ɓuya a inda ba zan gan shi ba kai kuma yanzu ka ɗauko zagin kai ne ɗan saƙonsa kenan da za ka kawo min zagin so da ka bana bukata abin da ya kamata a yi in ji ka yi wani abu akan an zage ni amma tun da ba kai ba yanzu ka gabe bai kamata ni ka isa min da zagin ba ni da ban ji ba so da ka ba bukata akwai wasu gwanayen kawo su za su kama an zage ka kamar daɗi yake ji da aka zage kan hadda ɗauko hadda haddato zagin ya zo ya kwala ma shi a ka kaga wannan mai amfanin wannan idan yaro suna faɗa ko manya idan wani babba ya raba su suka ƙi rabuwa sai ce kai dai maƙiyin Allah ne ya matsayin wannan kalma a ya daina faɗa ce kai dai baka ji tunda magana aka gaya masa bai ji ba sai ce kai dai baka jin magana ya fi sauƙi daga cewa maƙiyin Allah maƙiyin Allah a kiyaye baki wanda baya yin shafi'i da wucir ya yi laifi kwarai amma laifin bai kai akwai ma mazahabar da ta ce in mutum baya shafi'i da wutiri ka a karɓi shaidarsa a kotu saboda bai cika mutum ba saboda mutum ya duba girman shafi'i da wuturi, ya duba annabi bai taɓa fashin shafi'i da wuturi ko a gida ko a waje ba ya duba saɓanin malamai akan shafi'i da wuturi wajibi ne ko sunna ne sai da aka kai ruwa rana kuma ya duba shafi'i da wuturi baya ɗaukan lokaci duka-duka minti biyar goma kuma ya ƙi da gangan suna ga wannan duk da bai aikata haramun ba amma ya nuna addini bai dame shi da yawa da haka a mazhabar imamu ahmad ba a karɓar shi da mutum in aka ce da ya je ya ce kai kai laifi ka ce yawan kai daɗe ina da magana a bincika ba ya shafi'i da wuturi <laughs> sai alƙari ce a to kai tashi ka tafi shafi'i da wuturi ya fi komai arha ya fi komai lada tashi ka tafi to su a su ana wannan to amma dai ba laifi mutum ya irin laifin da za a ce ya aikata haramun ba sai dai ya bar garaɓasa mai yawa wanda kuma barinta din musamman a wannan zamani da barna ta yawa ko mafi yawa za ka ga kasala ce take hana shafi'i da wuturi da shiga wayoyin nan namu yanzu yadda muke kallon wayoyin nan namu fa yanzu ba ma kallon fuskar qur'ani haka yanzu da an maka ring ringi zaka duba kaga waye kira ka amma ga Allah yana kiran ka baka je ba da an maka test zaka duba ka ga sakon waye amma ga sakon Allah a hannun mu sai mu wata ba mu duba shi ba wannan matsala ce babba mu yi taka tsantsan saboda qur'ani in muka bar shi aka duba aka ga masu karatun qur'ani da masu duba shi yan kaɗan ne to sai Allah ya ɗauke su in Allah ya ɗauke su sai kuma ya ɗauke qur'ani sai ka duba ka ga takarda kawai ba rubutu kwata-kwata wannan kalla Allah ya kai mu wannan lokacin malam a wajen da muke sallah muna samun matsala akan lokacin sallar la'asar lokacin ya canza a kalanda yanzu karfe 4 da minti 1 ke shiga wasu kuma sun ce a shiga rana a auna inuwar mutum kamar yadda ya zo a hadisi tun an shiga inuwar an auna ma za a ga sun zo ɗaya ai a auna a inuwar ba ko da yaushe ne ake da inuwar ba shi yasa aka fi yadda da kalandar tunda su ma da inuwar suke aunawa waɗannan kalandun mafi yawa a kan lokutan sallah ba sa yin ƙarya yadda aka faɗan nan sai dai ka ga ɗan bambancin minti ɗaya ko biyu amma lokacin haka yake canzawar akwai wani malami da muka yi muktasar a gurinsa duk sai da ya mana larabin wannan ana kiransa dajabun wa da hamsatin yan adimu wa da hu Da abajadahu mutammimu dajabun dalin din yana nufin a januware a ba ja da sai an yi taku hudu bayan rana ta yi zawali kafin a yi sallah azhar shine da ja a watan february kuma sai an yi taku uku kafin a yi azahar a march kuma january february march a march kuma sai an yi taku biyu zaka ga lokacin sauka zai dinga yi daga january ne yake tsawon nan har ya wuce hudu amma sai dinga sauka ya dinga sauka har sai ya dawo wato inda yake da shine da jabun to ba da khamsatin yan adimu bayan january february march daga march to kuma an daina wannan march ta wuce to sai an yi wata biyar lokaci zai koma normal wa ba'adahu abajadahu mutammimu to bayan wata biyar in ka ƙara wata biyar akan march to watan gaba bayan wata wanne ne biyar din april ne june july august to daga september sai kuma an yi taku ɗaya a november sai an yi taku biyu a december sai an yi taku uku sannan january in ya sake zuwa sai a kuma taku hudu haka suke tafiya lokacin shi da yake maganar rana ce ba maganar wata ba ne maganar wata shi ne in ya fito ko bai fito ba amma ita rana haka take kullum ba ta canzawa kuma tana karuwa maddin yana karuwa yana raguwa shi yasa wani gurin Allah sai ce rabbul mashariqi wal magharibi sai ya faɗi daidai wani gurin ce rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini wani gurin ce rabbul mashariqi wal magharibi Allah mahallicin gabas daya yamma daya Allah mahalicin gabas biyu yamma biyu Allah mahalicin gabas da yawa mahalicin yamma da yawa saboda wannan canjin da rana take na tafiya da makamantansu to saboda haka wannan din shi ma yayi malam eh, annabi sallallahu yayi umarni da a maimaita abinda mai kiran sallah yake faɗa kuma mu roƙa masa wasila da fadila kuma mu yi addu'a amma na wasu mutane ba sa bin wannan umarnin sai dai sun fi yin addu'a bayan an yi ikama kafin liman ya tada sallah eh umarnin gaskiya kamata a dinga bi duk da ba na wajibi bane na falala ne in mutum yana kiran sallah a dinga bin sa akwai sunnoni ma wajen guda biyar ko shida in mun zo gurin za mu bayanin su sunnoni goma sha ɗaya ne guda biyar sun shafi shi mai yin kiran sallar guda biyar kuma a guda shida sun safi mai sauraron kiran sallah to waɗannan ya kamata mu dinga kiyaye su saboda akwai falala da lada da yawa a ciki menene ma'anar sunan lawaisa gaskiya ban sani ba a Allah baya yafi haƙƙin wani akan wani shin wannan hadisi ne eh to ba hadisi ba ne amma ma'anarsa ta zo a hadisi cewa haƙoƙi uku ne akwai haƙƙin Allah da bawansa akwai haƙƙin bawa da kansa akwai haƙƙin bawa da wani idan tsakaninka da Allah ne in ka shiga ɗaki ka ce Allah na tuba sai iyafe ma idan tsakaninka da kanka ne sai ka istighfari Allah iyafe ma in tsakaninka da wani ne sai ka neme yafe maka wannan shine ma'anar Allah ba ya fi haƙin wani wannan ya ce ‘yan uwa aiwa ‘yan uwa kunne menene a jawo ‘yan uwa kunne a kama kunnensa a ja’ game da ɗaukan waya yayin da ake cikin darasi ice a rawaito cewa sahabbai idan suna gaba a sallallahu suna zama ne ba sa son motsi kai ka ce tsuntsu ne ya sauka a jikinsu wanda idan suka yi motsi zai tashi yan uwa ana cikin darasi saboda rashin ɗaukar abin da muhimmanci zaka ga wani a gefen ka yana faman chatin ko ka ga mutum yana wasa cikin waya wato game abin ya kai haka ni dai a harami na ga wannan na ga wasu yara matasa suna zaune a gindin wani irin amudi irin wannan ko da duba sai na ga bal suke irin gem din nan ta suke yi cikin harami fa na makka suna gem din nan na musu dai nasiha ya'yan larabawa ne ce ku tafi gida mana ku je ku yi nan ba ku ga sallah ba ne irin waɗanda iyasu suke matsa musu sai sun zo masallacin nan ne to kuma ɗan lokacin da za a yi in aka yi magariba mafi yawa ba sa koma gida iyayen sai an yi isha wani ko bai da lafiya ya'yan da suke turo shi a a wheelchair sai an yi su kuma duk ka zo sai sun yi isha suke koma gida to ƴaƴan sai su ga tsakanin magariba da isha na iyayen sun takura musu ga darussa ana ta yi can hadisi can fiqihu can waye in ka shiga masallacin annabi ko masallacin makka zaka ga kujeru ga su nan iri iri sai malamin da ka zaba ka more wani kaga an cika wani gurin ga yan kaɗan wani gurin kaga matashi wani gurin kaga tsoho haka zaka yi ta ji sifika can na shiga ta can ta can tana shiga ta can an rarraba ko ina ana ta darasi sannan wani kuma zaka ga an zauna ana an zagaye shi ana ba da tilawa sai ga mutum biyar suna tilawa dina ji yana musu gyara lokaci guda wani kuma ko sai haɗu da kai ya gaisa da kai assalamu alaikum alaikum assalam turidu an a qira'atak kana son ka inganta qira'a kan kace sai ce to tafaddal bismillah shi kuma ya haddace qur'ani yayi tajawidi ya karbi shaida an aje shi a masallaci in ba ko ya zo ku zauna da shi kai fatiha ya ji inda gyara ya gyara ma ya ce to salamu alaikum salamu alaikum sai ce karanta fati haka in ji in ka karanta sai ce to ta yi daidai fati haka amma guri daya biyun can nan gurin dan kara yin kaza ka yi yayi ka yi yayi sai ce to alhamdulillah fatiha haka ta yi daidai shi kuma aikinsa kenan ya gyara ma fatiha <laughs> wala in ka je aikin lada a gurin nan wani kuma yana bin ka yana raba ma shayi wani yana mika ma dabino wani yana baka shayi wani ya zo ya baka lemo wani ya baka ruwa kowa yana so ya ga ka karɓi abinsa ya ji daɗi don ya samu lada ina jin malaman ƙasa sun wayar da kan mutane sosai a kan falalar yi wa mutane alheri an wayar da kansu sosai wannan ta ce ina neman taimakon addu'a da 'yan uwa musulmi mijina ne yake da cutar sihiri to ya aka kika gano cutar sihiri ce Allah ya yi masa to Allah ya yi masa ko ba sihiri ne ko sihiri ne ko ba sihiri bane Allah ya yi masa abin da yasa ba ma san mu ce komai komai sihiri saboda yan ruka nan sun fara cuwa-cuwa da mace ba ta magana sai su ce sihiri ne in ta magana da yawa su ce sihiri ne in ta samu miji ba ta samu miji da su ce sihiri ne in ta ki zama su ce to wani komai ya koma sihiri da aljani to ina kaddara ina sakaci ina ganganci ina laifi ina sako suke za su shiga to saboda haka shi yasa ba ma son gaggawar a ce abu sihiri ne amma akwai littafi guda biyu wanda ni na karanta su kuma na aminta da malamin da ya wallafa su cewa ya yi amfani da ilimi sosai shine wuƙaitul insan da kuma sarimul battar waɗannan littafai guda biyu idan mutum ya same su yana faɗar alamomi ya kasa sihiri kashi tara kowanne kashi tara nan ya kawo alamomin da ake gane shi sannan ya faɗi abubuwa guda ashirin da tara wanda idan kana yin su sihiri ba zai kama ka ba ya kira su attahassun tahassun wato kariya da tsari wanda suka shafa zikirori da addu'o'i da abubuwa da yaba ya kasu guda ashirin 29 a ci wannan littafi in mun zo hadisi da ya kama da wannan watakila ma iya kawo littafin sai mu karanto wannan don a sake riƙewa a kiyaye waɗannan abubuwan wannan kuma ta ce malam ina so a ƙara mana bayani yadda ake karya sihiri domin ka faɗa na manta to ba na faɗi yadda ake karya sihiri ba ne abinda na faɗa shine wani bayani ne wani malami ya yi na cewa idan mutum yana jin an masa sihiri kuma aka ga alamu to a karanta suratul fatiha a kan ruwa da ayoyi hudu na farkon suratul Baƙara da ayatul kursiyu da amanar rasulu da ƙulhuwan lahu da falaki da nasi a kan ruwan a samu ganyen magarya ɗanye guda bakwai a dandaka shi a zuba a ciki a girgiza a dinga sha ana wanka zuwa kwana bakwai sihirin zai ruguje to sai shi ibnu baz ya kawo wannan a cikin tofatul akhyar kuma a cikin addu'a min alkitab was sunna qahtani shi ma ya kawo wannan a ƙarshe sai malamai suka ce to kun ga wannan ba aya ce tace ai haka ba ba hadisi ne yace ai haka ba shi wannan malamin gwadawa yayi shi kuma harkan magani dama mafi yawan ta gwaji ce ba sai ka nemo aya ka ce na aya ko hadisi ba shi ma ba aya gani ko hadisi ba Ta jariba ce ita kawai abu ne yake faɗo maka a rai sai ka ce a gwada in dai a ciki ba sabo tun da annabi ya ce la ba asabir ruqa ma lam yakun shirkan abinda kawai za a kiyaye a ruqa shine shirka amma duk wata aya alqur'ani mutum ya dauko ya ce yana jin in an karanta ta za a warke daga kaza to a gwada in an warke shi kenan ba a warke ba daga ayar bane daga kai mai yin ne ko kuma daga shi ne da bai duba sosai ba Allah ya samu dace wannan akwai masu neman addu'a akwai masu neman ayi musu addu'a akan bukatunsu daban-daban akwai ɗalibai da za su shiga jarabawa akwai wanda suka ce suna cikin damuwa amma wanda yake cikin damuwa ya kamata mu dinga ɗaukan addu'an nan ni ina ganin amfanin wannan addu'a sosai wanda annabi ya ce wa sahabbai in dai kana karanta ta Allah zai yi maka damuwa mai ruwayan ya ce ni na ɗauke ta na mai da ita wuridi kuma nan da nan na ga damuwa ta ta yayi kuma annabi ya ce wajibi ne ga wanda ya ji wannan addu'a ya koya ma wanda bai ji ba don a yada ta kowa ya iya ta ta a gari allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madun fiya hukumuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari wa jala'a huzni wa zahaba hammi sai ce illa azhaballahu hammahu duk wanda yake wannan addu'a ice sai Allah ya yaye masa wannan damuwa sannan shekul islam kuma na ga ibnu kasir ma a cikin albidaya wani haya ya kawo cewa wanda yake karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min na kafa arba'in Allah zai yaye masa duk damuwar da ya shiga da ka shiga damuwa tsaya tsit ka karanta ta so arba'in ice kuma kana karanta ta kana halarto da kamar kacan a cikin kifi irin wanda ya haɗe annabi yunusa don Allah ya ce wa zannuni ku tuna da wanda kifi ya haɗe shi iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi nada fi zulumati Allah ce kawai sai naji yana kira na daga cikin duhu zulumat ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi shi yasa Allah ya masa jam'i Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ce fastajabna lahu wa najaynahu minal gammi na amsa masa na fidda shi daga wannan bakin ciki sai Allah ce wa kazalika nunjil mu'minina ragowar mu'minai ma in suka yi min irin wannan kirarin su ma zan fidda su gurgu yake cewa laula annahu kana minal musabbihin Allah ce in banda ya dinga kira na yana mun take da wancan kiran da labisa fi badanihi ila yawmi ba'suna da ba zai fito daga cikin kifi ba har rana alkiyama shi ba zai mutu ba kifin ba zai mutu ba haka za su zauna har alkiyama ta tashi sannan kifin ya zo ya amayar da shi a waje a yi masa hisabi saboda haka kun ga addu'o'in manzo Allah ni na gaba addu'ar da take shiga raina nake jin dadin ta irin wacce annabi saboda ita ce take da garanti take da tabbas kuma sannan kuma za ka ga irin yaban da ake wa Allah a ciki babban yabo ne yanzu wani sahabi ce Allahu ne as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan wahdaka la sharika lakal mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar annabi ya ce na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa ka kira Allah da sunan da in an kira shi yake amsa na rantse da Allah ka kira Allah da sunan da in aka ne bukata yana bayarwa muko da muka san Allah ya za mu bari mu ce ba zai amsa ba bayan ba shi da rowa kuma yana da kirki ko mun ga ya ba wasu kuma taska ba ta karewa ko mun ba mu ba wanda zai ba mu ai ba za mu ji wa Allah da mummunan zato ba dama ibnu kai ce babban sharrin kai wa Allah mummunan zato kaji yana da rowa ko kaji ba da shi ko kaji ba zai iya ba wannan zanna su'i din zanantum bi rabbikum zanna su'i shine mummuna ka dinga wa Allah mummunan zato cewa to ko ba zai bani ba ni kawai na roke shi na san ya ban sai dai ban san yau abin zai zo ko gobe ba ko jibi ko gata ko a nan ko a can ko wani bala'i ne ta homin zai tare duk dai na san ta akwai ta inda zai biya amma na kyautata masa zaton ya ji ya gani yana da kirki ba shi da rowa taskasa ba ta karewa kuma na ga yana ba wasu ma ka san ana in kaga ana ba wani zaka sa rai kai ma za a baka shikenan kawai na roka na san ya bayar sai dai ba dole yadda nake so ya bani ta yadda nake so ba zai duba abin da ya fi min alheri ne dan Allah yana son ya maka abin da kai ma fi maka alheri amma tunda baka san gaibu ba sai ka ce na roƙa na ji shiru shi sa annabi ce ku sake faɗar haka yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal me ya'jal ya qulu qad da'awtu falam yustajab li na kira na ji shiru kuma yace ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba in za ku kira Allah ku saki jiki zai amsa to wannan sakin jiki zai amsa Allah fa kiran mu yayi yasa annabi ya ce, ka kira su ka gaya musu wa qala rabbukum ud'uni sai sai astajib lakum Allah ya ce ku kira shi zai amsa kuma yace qul ma ya abu bi kubra rabbi laula du'aukum uku. Abinda ya rage muku fa addu'an nan da kuke kawai shine ya rage da Allah ya shafe ku yanzu albarkacin addu'a muke ci kuma zaka ga annabawa babban abin da suka fice da shi shine addu'a da aka tambayi manzo Allah kai waye sai ce addu'a annabi Ibrahim ce kuma bishara annabi Isa ce ba annabi Ibrahim ya addu'a ba ya ce rabbana wa ba fihim rasulan min anfusihim ya tulu alaihim ayataka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkiyu ce to wannan addu'a aka amsa aka turo ni to shi yasa addu'a daina wasa da ita ahlus sunna dinga yawaita zikiri da addu'a an ce ba ma zikiri da yawa ba ma addu'a da yawa mu ko muke zikiri da yawa muke addu'a da yawa sai dai mutum bai fahimci tuhfatul akhyar bai fahimci al azkar bai fahimci al kalimut tayyib al kalimut tayyib na ibnu taymiya zikiri ne gaba ɗaya. akwai kuma littafi da ibnu qayyim yayi sai da ya kawo falalar zikiri guda saba'in falala falala ta zikiri in kai zikiri zaka samu kaza in kai to amma zikirin wanne zikiri na sunna na'am eh, to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka a an sanar za a yi lacca akan dahar to amma an daga laccar saboda wasu dalilai an sake mata rana in za a sanar da lokacin za a sake jin sanarwa insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa suna magana cewa misali a daina lalata ko a'a duk wanda zai ji shakkiyancin sai je amma me in zai yi ya tabbatar ya san abin kariya abin kariyan nan dan ya kare shi daga me daga cuta a zahiri a hakika kuma dan kada ya je ya sadu nan ta haifar da wani da wanda su ba ta so wannan shine kakka daɗa kakka kada saboda haka kada ka ce za ka yi amfani da abin da yake na da komai sauyawa yake duniya idan ta zo da yadda take ake binta ba ka ɗauko abin da ya wuce na canza ka ce ai dole shi za a yi amfani da shi yanzu idan ya zamo ba abin da ya canja sai a yi amfani da shi amma abubuwa suka canja to kuma su ma sai a bi su da yadda suka zo sai ma ya ce ne na'am ولم يكتب عليكم وأنا صائم فمن شاء فليكن ومن شاء فليكن وحدثني عن مالك أنه بلغه أرسل إلى أن نعم باب صيام يوم عاشوراء babin da zai yi magana akan azumin ranar ashura wadda ta wuce jiya ko ko shekaran jiya duk wanda kai yayi in ka yi jiya ya yi ashura yi in ka yi shekaran jiya ya yi shi ma ashura yi ka ga munasaba ce yau wajen watan mu hudu ba mu yi karatun nan <laughs> tun ranar biyar ga watan biyar da na duba to ina jin eh, abin nan satin gaba ko wani satin mun yi almun da tun cikin watan mai rabonmu da yin karatu amma kaga yanzu da aka juya aka juyo yau gashi kuma sai muka zo babu siyami yawan ashura babun da zai magana akan azumin ashura shi yasa ba abin da zaka karanta na addini ya zama daidai sai sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu wani idan yana can nesa sai ya ce ka ko dan ana so sai an yi magana akan ashura <laughs> shi ya za wallahi ni kai na yi mamaci da ɗauko littafin na ga wannan babin abin da yake cikinsa bayanan da maganganun ba za su iya cinyewa su kai babi guda abin nan darasi guda ɗaya ba sannan na duba na ga tsawon lokacin na koma na ga abin nan tarihin karatun da muka yi na ƙarshe kuma da yunkurin da muka yi ta yi mu dawo karatun abubuwan suka ƙiwa sai a yanzu sai muka zo aka dawo saboda haka sunna ita ce komai da ruwanka duk abin da kake so za ka samu a cikinta ba sai an tsaya ana bin wani kama-kama ba a inda za a karanta sunna to duk abin da ake so a fahimta na addini za a zo ta kansa kuma so da yawa a daidai lokacin da ake bukatarsa kaga dai wannan ji haddasa ni yahya an malikin an hisham ibn urwa آه، آه، آه، عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية